ofishin jakadancin najeriya ne da yake nan birnin washington dc inda mata da maza aka gangami ana nu ana kyamatar a kaci yaran da aka yi ce ɗari biyu a chibok ta jihar borno kuma abin al'adaji a nan malam shine in ka ga mutane gani a nan gudun da farare da bakake ne 'yan najeriya ne suka yi yawancin mayawa da suka yi gangamin Mm. ba arewacin Najeriya ba ne. Kamar mutane nawa ne suke wannan gangami? Ah, ah, haka. kamar wasu abubuwa suke faɗa da kuma wasu abubuwa suke a nan ɗin. yanzu ba abin da suke faɗi in cewa so sai a dawo musu da su da aina su ne su ma kuma ɗan uwan ne su su a dawo da su a a da fyaɗe ne Can I just go? kamar waɗanda ka tattauna da su a wurin mai suke faɗi yanzu su abin da suke fuska su akwai ma daga wasu suna wai shin hanyar gwamnati abin da ya fi fa'ida yanzu shi ne a samu canjin gwamnati a Najeriya domin wannan gwamnatin ta nuna ba ta iya kula da mutanen ƙasar. Cewa sace yaran da aka yi aiwata an gurgutar musu da rayuwa ne. amma su ba abin da suke so illa dan Allah a dawo da anan yara a dawo su cikin iyayen su sannan kuma in aka dawo da su su ce akwai matakin da za a dauka ba an dawo da wannan yara domin ne domin su samu su manta da abubuwan da suka same su kamar abubakar waɗanda suke magana akwai abin da suke faɗi ne game da neman taimako na ƙasashen waje domin kubuto da waɗannan 'yan mata da aka sace da so da kun ce akwai yan majalisa nan da ya fidda yan majalisa nan a nan amurka wanda yake ya ba da wani kudin na cewa lalle ya kamata a aika najeriya a taimaka wa